yau alhamis goma ga watan sha'ban hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ishirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma kamar yadda muka yi ma 'yan uwa musulmi alkawari da cewa a yau da izinin allah za mu gabatar masu da bayanai da ke ɗauke da jawo hankali da nasiha da tunasarwa musamman dangane da wannan al'amari mai matukan mahimmanci da ke mu. al'amarin azumin watan ramadan watan da allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani ɗungurungum a cikin shi watan rahama watan gafara watan lailatul Kadari allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da yarda Na allah maɗaukin sarki da 'yantar wanda yake yi a cikin wannan wata na ramadan to malamai sun kai sun komo wajen bayyana ma al'umman annabi hukunce-hukuncen azumin watan ramadan irin abubuwan da ke ƙara kyautata wannan azumi na bawa da abubuwan da su ne kan watsa azumin su lalata shi da abubuwan da ke raunata wa mutum azumi shi a lokacin da ya sakacin aikata su to sai mu ga dacewan mu ma a nan mu zauna mu karantar da al'ummanmu su san mahimmancin azumin da kuma hukunce-hukunce da ƙa'idojin azumin saboda ibada irin wannan mai matukan mahimmancin da sai a shekara take maimaituwa to ya zama wajibi al'umma su santa su san yadda me ita yake son a yi domin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da allah maɗaukin sarki ya aiko shi da addini cewa ya yi ya bayyana wa mutane irin yadda shi allah yake so to kuma mu shaidu ne cewa annabi ya yi wancan aiki ya isar ya yi bayani ya nasihantar to abin da yake wajibi mu yau a kanmu shi ne mu bi makaranta mai imani da abin da ya kawo mana mu gazgata sannan kuma gabanmu su bi da aiki yadda allah madaukin sarki yake so kuma yake yarda da shi wannan wata ya karamar risala ce wacce bata wuce a zauna a karance ta a lokaci ɗaya inda lokaci mai tsayi ba to amma da izinin allah za mu zo za mu bi ta a hankali mu karance ta tsab kuma mu ji irin sakonnin da ke ciki wannan risala ita ce ru'usu a kalam fi ahkami siyam wanda waddah bunu sa'id al-sha'abi ya tattara a cikin wannan dan ƙaramin saƙo allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi to kamar yadda na bayyana ma 'yan uwa da cewa insha Allahu kafin kai tsaye mu shiga cikin wannan 'yan risala da karatu to akwai wata 'yar matashiya ko ko in ce tsokaci da nake son in yi dangane da abin da ya shafi shi kan shi watan ramadan da kuma azumin shine wannan 'yar muzakira da ke hannunku a yau wacce na sanya mata min fawa'idis saum ko min fawa'id siyam wani ɓangare daga cikin ɓangarorin fa'idojin da azumi yake ɗauke da shi wanda sanin irin waɗannan fa'idoji zai taimaka maka wajen sanin mahimmancin azumin da kai ɗin nan kake yi misali idan ka je jami'a za ka yi karatu sai aka baka wani kwas da za ka yi bincike a kan shi idan ka san abin Kasan mahimmancin shi a wajenka ka kasan kuma amfanin da za ka samu yayin karanta wannan abin da kake karantawa to lallai zai taimake ka matuka wajen tsayawa ka fahimta ka ba da mahimmanci kan abin nan da kake yin ina fatan mun fahimci wannan da kyau to azumin watan ramadan yana da wasu fa'idoji na musamman wanda ake son ka fahimta ba don komi ba sai don za ka ga ana azumin to amma kuma azumin bai iya canza mutanen da ke yin azumin zuwa ga matakin da ake son su da staka ba shi ya sa ma na ga dacewan mu zo mu faɗi wasu daga cikin abubuwan da za su amfanar da musulmi gane da wannan wata mai alfarma da ke tunkaranmu da farko mala yake cewa fa'in na ramadana shaharul ifa lallai watan ramadan wata ne na al'ifatu kamewa mun fahimci wannan da kyau ku. mutum ya zama mai natsuwa mutum ya zama natsatse mutum ya zama mai kau da kai akan abubuwa masu ɗimbin yawa wannan shine sha'anin watan ramadan wa shaharu sharafin nafsi wa zaka'iha sannan watan ramadan wata ne da mutum yake aikata abin da zai ƙara ma kanshi e kanshi daraja da martaba a wajen allah madaukakin sarki sannan wata ne da abubuwan nan da zaka aikata muddin suka yi daidai suka dace da karantarwan alkur'ani da sunna to ranka da zuciyanka da gangan jikinka ɗungurungun to za su samu tsarki za su samu aminci za su samu ɗaukaka a wajen mahalicinka malam ya ce zalikum annasa'ima da ta'amahu ba don komi aka bayyana wannan ba sai don ka san shi mai azumi fa yana barin abinci shi wanda shi allah maɗaukin sarki ya halatta cewa wannan abinci halal ne mutum ya ci to sai kuma allah ya zo da wasu dokoki da wasu ibadu to sai shi mai azumi sai ya jingine wannan abinci nashi wa sharabahu da abin shan shi wa shahawatahu da dukkanin sha'awan shi na ruhi sha'awan shi na gabbai da duk abin da ran shi yake so sai ya dukunkune sai ya jingine shi gefe kuma ya yi wannan aiki ne lillahi azza wa jalla saboda allah jama'a mun gane wannan da kyau ku kana ganin abinci da daɗa wanda ka tattala na halal haka abin shanka zazzaƙa wanda ke gamsarwa sassanya na halal sannan ga iyalinka wanda allah maɗaukin sarki da kan shi ya halatta maka ita kana ganin sha'awanka kowane iri ne duk sai ka tattara sai ka aje su gefe kuma kana yin wannan aiki ne saboda allah malam ya ce wayo dawimu ala haza sane' haka mutum zai dimanta dangane da wannan aiki na nisantan ci da sha da sha'awa shaharan kamilan na tsawon wata ɗaya cikakke kuma yana wannan aiki ne saboda allah da neman yardan allah malam ya ce fayahsilu lahu zalika hafsin nafsi an shahawat to wannan aiki da mutum yake yi na azumi to na daga cikin fa'idan da zai samu shine iya tare ran shi daga dukkanin wata irin sha'awa ashe azumi kamar wani kam ne da mutum ke shiga wajen ya iya tattalin rayuwar shi wacce wannan rayuwa tashi za ta yi amfanar da shi duniya da lahira domin na daga mafi mahimmancin abin da ke hallakar da bawa shine sha'awa ko dai sha'awan ci ko sha'awan sha ko sha'awan sawa a jiki ko sha'awar shiga ko sha'awar farji waɗannan sha'awoyin to su ne shaidan yake amfani da su wajen ya kafa tarakunan da zai hallakar da ɗan adam to sai watan ramadana sai ya zo da wasu irin ibadu da wannan ibadan muddin mutum ya haƙura wajen binta keke da keke to zai iya tare wannan ran nashi daga haɗarin sha'awa da kuma abubuwan da za su kai su iya komowa gare shi mala ya ce wa fi tsamiha anil ma'alufat haka da ya rai da fitsiye ta da dakatar da ita dangane da abubuwan da ta saba ka saba da safe ka tashi ka ci kaza ka sha kaza sai azumin watan rabaran sai saba maka da waɗannan abubuwan fa akwai lokacin da ƙila rayuwa za ta kai ka ka rasa su to ya za ka iya yin haƙuri ya za ka iya daurewa ya za ka iya cijewa ka kau da kai ga waɗannan abubuwan wannan ma fa'ida ne daga cikin fa'idojin da azumin watan ramadan yake ɗauke da shi sannan wata adilu kuwatiha a shahawaniya sannan azumin watan ramadan yana daidaita ƙarfin sha'awan ɗan adam kar a waye gare sha'awanka ta saki jiki sakakaka hatta kai ka zuwa ga mahallakan da in ka shiga wannan hallakan ba a sa ran za ka iya tsira to azumin watan ramadan yana daidaita ƙarfin sha'awanka in sha'awan ta zoɓa azumi sai ya jawo ta baya sai ya daidaita ta in sha'awan ta gaza sai azumi sai ya cincida ta sai ya daidaita ita ya daidaita ta ta zauna sha'awa irin na salimin ɗan adam malai ce Littasta, idda li talabi ma fihi ghayati sa'adatiha wa na'imiha ana wannan aiki ne saboda a raini zuciyanka a raini rayuwanka saboda ta iya karɓan abin da yake shine cin nasaranta arziki duniya da lahira da kuma ni'ima duniya da lahira mala ya ce wa ƙubuli ma ta bihi mimma fi hayatuha al'abadiyya haka wannan azumi na ramadan da sauran azumomi da allah maɗaukin sarki ke son bawa ya kula da su waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunanta sannan kuma ya ambaci falalansu irin wannan shimfiɗa da azumi yake maka za ka iya karɓi duk abin da zai iya gyara rayuwanka na jikinka ina fatan mun gane wannan da kyau domin azumi yana maganin ciwuruka da ke jiki azumi yana maganin cutan da ta ci ta cinyewa aka rasa makamanta aka rasa maganinta muddin mutum ya dimanci azumi sai allah maɗaukin sarki ya kauda mai da ita shine zai tsarkake maka rayuwanka na jiki rayuwanka na lafiya rayuwanka na kaiwa da komowa sannan wa yaksirul jo wa zama min hiddatihima wa shahawatihima haka azumi yana karya ya dakushe irin karsashi da farta da yunwa da kishi suke da shi sannan kuma zai kawar da suran yunwa a tattare da kai ina fatan mun gane wannan da kyau muddin ka tsare azumi ka kiyaye shi kamar yadda allah ke so annabi ya bayani to azumin nan na daga fa'idan da zai samar ma shine yunwa da kishi gaba ɗaya za a da fartansa a cikin ranka kenan cutan yunwa ba za ta iya shiganka ba suran yunwa da ke bayyana tattare da kai allah maɗaukin sarki zai shafe ta wa yadhkuruha bi halil akbad aljaya'a min almasakin sannan kuma azumi cikin fa'idan da ake fa'idantuwa da shi kai mai arziki ko kai mawadaci ko kai ɗan gata to yana tuna maka irin halin da miskine mayunwata suke ciki a lokacin da suka rasa abin da za su ci irin wannan zafi na yunwa da damuwa na rashi to kai ma a lokaci ɗaya a shekara sai ka gane cewa in mutum ya ce taimake ni saboda allah zan ci in sha ka fahimci irin halin da yake ciki na akwai ɗan gatan da shi bai san wahala ba amma da ramadan sai wannan azumi ya rika tuna mai halin da talakawa suke ciki wannan fa'ida ne sannan wata kuma jarin shaitani min al'abdi azumi yana takura magudanan shaitan a cikin bawa domin annabi yana cewa inna shaitana ya jiri mini bin adama majarar dam shaitan yana kara kai ne kai ya komo a duk inda ɗan adam yake kaiwa da komowa jini ke bugawa a jikin shi matattaran jini ko shine zuciya to ita zuciyar nan a lokacin da ake azumi to an takaita mata wasu tintintini da wasu hasaso da hararo abubuwa da za su yi da zai iya kawo ma shi mai wannan zuciyar matsala to kaga kenan saboda ta takura to makargada da kaiwa da komowar shedan a jikin ɗan adam sai zama ya takura kenan domin da bitadiyiki majarit ta'ami wa sharab saboda an takura magudanan abinci da abin sha malam ya ce wa ya fi zukuwal aba anistar saliha sannan azumi yana takura irin sakewan da gaban ɗan adam yake samu a lokacin da ba azumin yake yi ba li hukumi tabi'a a irin yanda a ɗabi'ance mutum ya saba kai da kanka za ka gani muddin aka ce yau ana azumi to za ga mutane hatta yanayin tafiyarsu da kaiwa da komowarsu a cikin gari ya canza saboda azumin ya yi tasiri hatta a jikunansu azumi ya yi tasiri hatta a maganganunsu azumi ya yi tasiri hatta ayyukansu azumi ya yi tasiri hatta imaninsu na cikin ruhinsu allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan azumi yana takura al'amarin da ya shafi gaban ɗan adam ne fi ma ya durruha cikin abin da zai cutar da su fi ma'ashiha wa ma'adiha a wannan rayuwa ta duniya ta yanzu da kuma rayuwar da ɗan adam zai fuskanta a lahira ina fatan mun gane wannan da kyau kada ya zama ka ce to ai kenan azumi ya takura kaza ya takura kaza ya takura kaza har ya takura ka baka iya karatun alkur'ani duk jikinka ya yi larab ai azumi ya takura ka baka iya zuwa sallan ashan duk jikinka ya mutu azumi yi kaza azumi yi kaza azumi yi kuna gane wannan da kyau ko to wannan kuma sharri ne azumi yana hana ka ayyukan asha ne da wasu abubuwa da aka samu na ɗabi'a muddin ya zama an takura kaiwa da komowan iblis a cikin jikinka to kenan za ka samu 'yanci za ka samu lasisi da biza na ka iya tsayiwa yadda ya kamata wajen bauta ma allah maɗaukin sarki kamar yadda ya tsara yake so kuma ya yarda jama'a mun gano wannan da kyau ku. allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce fahuwa lijamul muttaqin azumi shine linzamin masu tsoron allah kenan duk dabban da mutum ya hau ba ta da linzami to allah maɗaukin sarki ya kiyaye don ba san inda za ta tsaya ba to idan mutum ya zama muttaki ne mai tsoron allah to azumi sai ya zame mai kamar linzami kenan wa junnatul muharibin sannan azumi kamar garkuwa ne ga mayaka wa riyadatul abrar muqarrabin sannan azumi kamar wani dausayi ne kamar wani fage ne na training kamar wani waje ne na samun horo ga mutanen da suke kubatattu ne na dama ga Allah wa huwa lirabbil alamin min bainil a'mal azumi wannan shine kasan Allah subhanahu wata'ala ta'ala a cikin ayyuka kenan in ka fahimci wannan magana da kyau azumi dan lela ne dan gaban goshin Allah ne cikin ayyuka gaba ɗaya allah maɗaukin sarki ya zaɓi azumi da cewa wannan nashi ne duk da cewa sauran ayyuka gaba su na allah ne to amma azumi ya samu wani daraja da mukamin girmamawa daga wajen allah subhanahu wa ta'ala kasancewan azumin na allah ne mala ya ce fa'inna sa'ima la yaf'alu shay'an domin mai azumi baya zuwa ya yi abu haka kai gaba gadi wa inna ma ya yatruku shahawatahu kadai mai azumi yana tuttunkuɗe duk wata sha'awa ta taso mai fahuwa tarkul mahabubati lahi ɗan adam lahi ɗan adam yana barin dukkanin wata sha'awa na shi da abubuwan da yake so saboda matukan so da ƙaunan da yake ma Allah madawakin sarki wa huwa sirrun bainal Abdu wa azumi wani irin sirri ne mai ƙarfi da ke tsakanin bawa da ubangijin shi mala ya ce idil ibad domin kaga bayi kad yutla'una ala tarkil muftarati zahira mutum zai iya zuwa a fili a sarari inda ake jin shi ake ganin shi ya bar abin da yake ci na sarari wa amma kaunuhu taraka zalika to amma da ɗan adam a fai da ɓoye ya bar abin da duk yake ci yake sha da sha'awar shi li ajali ma'abudihi saboda abin bautan shi to wannan ba ƙaramin aiki ne ɗan adam ya yi ba ya sa allah maɗaukin sarki sai ya zaɓi azumi sai ce azumin nan nawa ne mutum zai shiga ɗakin shi in mai hali ne firish ɗin shi a cike yake da kayan daɗi kayan shaye-shaye da tanɗe-tanɗe da ciye-ciye iri-iri kicin ɗin shi cike yake da komi amma wallahi ba zai ci ba wannan ke nuna cewa kai ɗin nan mai kaunan allah ne wannan ke nuna cewa lalle akwai imani cikin zuciyarka wannan ke nuna cewa lalle an takura kai da komowar shaidan a cikin ranka kenan ana horar da kai ana koya maka irin yadda za ka nisanci abubuwan da allah baya so wanda zai iya kai ka zuwa ga mahallaka ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan shine aikin azumi kenan azumi ibada ce mai daraja kenan mu a yau a rayuwarmu na yanzu muna da matukan bukatuwa zuwa ga azumi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam sai ce fa shi azumi fa wani al'amari ne da la yattali wa alaihi bashar dan adam ba zai iya bincike a kan shi ba yanzu in ina azumi kai ba ka da karfin ruhin da za ka iya gano da gaske azumin nake ko ba azumi nake yi ba domin zan iya a zahiri in gaya maka azumi nake yi kuma gana nisanci duk abin da mai azumi yake nisanta amma in na fake inda kai baka gani na ko kana ji na sai in yi abin da nake so to kenan wannan ya sa Allah madaukin sarki ya ce azumin nashi ne mala ya ce wa zalika hakikatu saum wannan ko a halin gaskiya shine hakikanin abin da azumi yake dauke da shi to jama'a da wannan bayanan da waɗanda za su biyo bayan wannan na ga dacewan waɗannan kasusuwa namu na yau mu kira su da cewa azumi ibadar musulmi domin musulmi ne kaɗai yake yin azumi a bisa wannan manufar a bisa wannan tsarin da allah maɗaukin sarki ya tsara a bi. duk wanda ba musulmi ba ko yariya cewa azumi yake yi kana bin shi sai ga wasanni ya yawa cikin abubuwan da yake aikatawa allah shi kiyaye mala ya ce wasu mu ya irada daga cikin fa'idan da za a fa'idanti da shi don gane da azumi azumi yana ƙara ƙarfafa himma na mutum yana ƙara maka karsashi da ƙwarin gwiwa wa yudharribu sa'ima ala ayyamta a bikhtiyarihi an shahawatihi kai malam da ya kai da komowa yana ta nannaga magana akan sha'awan nan cewa azumi fa yana koya maka ka hau kujerar naki ga kowace irin sha'awa ta taso maka sha'awa ne na farji sha'awa ne na ci da sha sha'awa ne na sawa a jika sha'awa ne na komi azumi na koya maka hanyar da za ka bi ka dage ka jajirce ka zama na allah ɗari bisa ɗari malam ya ce wa lazzati hayawaniya hayawaniyatihi da kuma yadda za ka iya kauce ma dukkanin wani son ka more da jin daɗi a matsayinka na ɗan adam azumi yana koya maka yadda za ka janye jikinka ga waɗannan abubuwa kar ya kai ka zuwa ga mahallaka mahala ya ce fayyasila bi zalika ila halatin nafsiya baligatu sumo in ka kula da waɗannan fa'idoji da azumi ke samo maka kenan azumi yana ɗaukan ka cancak ne ya ɗaukaka darajanka maɗaukakiyan daraja a wajen allah maɗaukin sarki wa ya rawudu nafsahu riyadatan amaliyatin ala ma'alil umur sannan azumi yana ƙara horar da kai ka zama horarre ƙwararre a wajen aikata ayyuka maɗaukaka da manya-manyan al'amuran da allah maɗaukin sarki ke so wa makarimul akhlaq sannan azumi yana ƙara haɓaka ɗabi'unka kyawawa ka zan mutumin kirki ta hanyar nisantan ƙarya nisantan saba alkawari nisantan cin amana nisantan ha'inci husuma da duk wasu al'amura masu ɗimbin yawa shi yasa ma annabi ya ce in kana azumi sai wani neme ka da rikici ka ce mashi inni sa'imun bawan allah haƙurce ni mai azumi ne kenan azumi yana koya maka ka zam kai ɗin nan mai kyakkyawan ɗabi'a ne mala ya ce wa ma ashadda hajatan nufus ila an da ala khuluqil EFA? mala ya ce wani irin bukata ne ko dan adam bai da ita wajen ya ga an horar da shi ko ya horar da kan shi zuwa ga ɗabi'a ne ya kame akan wasu abubuwa ɗan adam yana da matukan buƙatuwan abin da zai horar da kan shi ya zama mutumin kirki kamamme ya zama mutumin kirki mai mutunci ya zama mutumin kirki ma'abucin ɗabi'u kyawawa mala ya minal iffa yana daga cikin kamewa allah ya kunal insanu abdalli li shahawatihi kar ɗan adam ya zama bawa ga sha'awa duk wani son zuciya sha'awa ya kawo ta duk abin da kaga mutum ya aikata tun daga saba alkawari cin amana ha'inci ƙarya rigingimu da sauransu to sha'awa ne ya kai shi ko dai sha'awa na tufafi ko sha'awa na abin da zai shiga ko sha'awa na farji ko sha'awa na ci da sha da sauran sha'awoyi ne ya birge to shi zai kai shi zuwa ga mahallaka da in ya gangara babu hayowa to azumi yana taimaka maka wajen ka kame daga waɗannan abubuwan da za su iya kai ka su baro ka mala ya ce mustarsilan ma'a kaunihi ragabatihi duk da cewa abin ragabatihi mala yake cewa yana daga abin da azumi yake koya maka na kamewa daga dukkanin sha'awa domin karka sakamma sha'awa ragama kawai taitai duk abin da kake fata kake so kai dai kawai ka samu ka ci ka sha ka hole kai kaza kai kaza kana samun wannan to rayuwar duniya sai ta ma wahala mun gane wannan da kyau ko mala ya ce fannafsu kun gare ɗal'atun la ta kifa inda haddin ran da ta zama sakakka ballagazazza wofantacciya to ba ta tsayuwa inda aka dakatar da ita lallai in ka sakan maranka to sai ta kai ka inda ranar kiyama sai ka koka mawaƙi ya ce wa mai yutu iman nafsa ma tashtahi kamar yutu iman nara hazal jazlal khatabi mutumin da yake ba ran shi duk abin da take sha'awa to kamar mutum ne da ya kunna wuta yake ta zuba kirare a ciki ka ku zai ta haɓaka ku kirare za su ƙare wuta te ta ci ta baka da toka to haka in ka biye ma sha'awa na rai to za ta lalata komi naka ina fatan mun gano wannan da kyau sai ta wargaza komi sannan ta baka da tarin hisabi a ranar kiyama malai ce wala ya kuna min wara ittiba'i kafati shahawat illa izlalun nafs mutum ba abin da bin sha'awa gaba ɗaya za ta kai shi sai ga wulaƙanci da tozarci da tozartar da ran shi wa mauti sharaf da kuma darajar da yake da shi ya mutu kana sa sha'awa na abin da ba naka bane to kalla bisu thawbu zur to wannan sai ya haifar maka da izlalun nafs ka zama wulakantacce tozartacce cikin mutane wa mautu sharaf ɗaukaka da mutunci da martaban da kake da shi wannan sai ya disa shi kenan azumi yana kauda maka da duk abin da zai sa ka ci baya malam ya ce wa da'afatin wa tasaffulin da kuma ci baya da rauni duk azumin watan ramadan da sauran azumomi suna kauda ma bawa da waɗannan matsaloli da suke faruwa gare shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce walan ma kana fitamin nufusi an ha yayin da ya zama dakatar da ran ɗan adam ga abin da ta saba na sha'awa wa ma'alufatiha da abubuwan da ta saba da shi min ashakkil umuri wa as'abuha al'amari ne mai wahalan gaske ka saba daga ka shaka sha ka hore ka nare yau kuma a ce ma kakkai to al'amari ne mai wahala al'amari ne da sai an kai an komo an jajirce ta akhara farduhu hatta tawanatat an-nufus ala tauhid wa sala sai aka jinkirta farlanta shi wannan azumin har sai da zukatan 'yan adam da gabansu suka iya natsuwa dangane da al'amarin tauhidi kun ga dai har yau A tauhidu awwalan ya du'atul islam da tauhidi ake farawa wassalati suka iya gamsuwa gabansu ta saba da sallah wa allafat awamirul qur'an sannan umarnonin da alqur'ani yake badawa aka saba da su aka ci gaba da aikata su ba tare da kasala ba fa nuqilat ilayhi bitadrij to sai aka zo da azumi a matakin farko a hankali a hankali a hankali wa kana farduhu fi sanati thaniya min alhijra azumin nan na ramadan an farlanta shi ne a shekara ta biyu bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hijira daga makka zuwa madina kenan rayuwar da aka yi a makka gaba ɗaya rayuwar saukan wahayi manzon Allah bai taba azumin ramadana ba da aka yi hijira zuwa madina sai da aka shekara biyu ma ba a yi kenan rayuwar annabi ta ƙarshe shekaru takwas a ciki ne aka farlanta azumi to shi ma wafuri da awwalan ala wajahi tahyir shi ma farlancin farko an kawo shi ne a bisa fuskaci na zaɓi baina huwa baina an yuftara kana da daman ka aji azumin wa yut'ima kulla yawmin miskinan kullum sai ka ci da miskini ɗaya ka ba shi abin da zai ci ya ƙoshi kai kuma ka fasa azumi wannan shine bayanin farko na farlanta azumi Sun manukila ila tahtim daga nan sai kuma azumin aka mai da shi farilla dole waje alal it'am sai ya zama ciyar da miskini lishekhil kabir ga tsoho ta ne wanda ya riga ya manyanta wal mar'atu da mace idan lam ka sauma. muddin ba za su iya yin azumi ba wal hamil da mace mai ciki wal murda da mai shayarwa iza khafata ala anfusihima muddin suka ji wa kansu kansu tsoron na ƙasa ko wahala ko kuma galabaita wa waladaihima haka 'ya'yansu ma ta ji tsoron ɗanta zai iya shiga wani hali ɗan da ke ciki ko ɗan da ake shayarwa to tana da daman ta aje azumi sai ta rika ci da miskini kullum mala ya ce wa rakhasa marid wal musafir haka shari'ar musulunci ma ta yi rangwame dangane da mara lafiya da matafiyi an yaftira an su ma sa iya aje azuminsu amma su wa yaqdiya iddatun min ayyamin ukhar za su rama ne a wasu kwanukan na daban amma mai ciki da mai shayarwa da tsoho da wanda yake da lalura na rashin lafiya da ba a sa warkewa kuma wannan rashin lafiyan ba ta iya jimirin yunwa ko ba ta iya jimirin dakatar da shan maganin da likita ya ce a sha akai-akai likita amintacce musulmi ƙwararre wanda ya ba da irin wannan bayani da shawara to wannan shi ma sai jingidar da azumi sai ya rika ciyarwa wannan shine kyakkyawan koyarwan da addinin musulunci yake ɗauke da shi malai ya ce wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi shahar ramadan yana daga cikin shiryarwar da annabi ya yi a cikin wannan wata na ramadan al min anwa'il ibada ana son mutane su yawaita daga nau'ukan ibada masu yawa wa kana jibril yudarisu al-qur'ana fi ramadan mala'ika jibril ya kasance yana zuwa ya zauna da annabi suna darasi suna karatu suna ƙara binciken al'amarin alkur'ani wa kana ya fihi min sadaka wal ihsan annabi yana yawaita yin sadaka da kyautata wa mutane a cikin watan ramadan har ma aka waito cewa kyautan da yake a watan ramadan ko iska bata kai shi ba ba wai iska da taso baga baga ba irin wannan ba yanzu kowa a nan wajen yana shagan iskan da ta wadace shi wani bai shaƙe na wani ba haka ne to annabi in ya tashi kyauta tana kaiwa kowa a wadace annabi ya ma fi iska kyauta a wadace ba tare da ganin kyashi cewa wannan nawa ne ko wannan ba nawa ba ne ai iska ba ta wannan da ce cin da kai baka salati ba za ka sha ni ba har kafiri da ke zagin allah sanda yake ma zai sha ina fatan mun fahimci wannan da kyau to annabi kyautan shi tana gami ko ina sannan da watan ramadan annabi yana zama da mala'ika jibril suna darasin alkur'ani to wajibi ne na daga fa'idan da ka fa'idanti da shi ya kai dan uwa a watan nan na ramadan ya zama lalle kana da majalisin da kai ma kake zuwa darasin alkur'ani ko mun fahimci wannan da kyau ko domin mai gidanka babba ka ji shi ma mala'ika na zuwa suna tilawan alkur'ani malam sai yake cewa wa tilawatul qur'an bayan darasin alqur'ani can da malaika jibril suke da annabi da kuma yawaita karanta alqur'anin salatu da yawaita salloli tahajjudi qiyamul laili duk salloli na nafilfili tsakanin abin nan wa zikir da ambatan Allah wala itikaf in kuma Allah ya hore ma hali zaka iya zuwa Madina masallacin annabi makka masallaci mai alfarma baitul maqdisi sai ka je ka yi itikafi a can wa kana yakhussuhu min al ibadat bima la yakhussuhu fi ghairihi annabi yana keɓance watan ramadan da wasu ibadu masu daraja da fa'ida irin yanda bai keɓance wani wata da su malai ce hatta annahu la yuwasila fihi ahyanan a wani lokaci annabi yana yin wisal shine azumin sabizarce ya taso bai sahur ba bai buɗe baki ba ya zarce azumin gobe ba sahur ba buɗe baki ya zarce azumin jibi a haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi wannan da sabe suka fara kwaikwayon shi kan haka sai cewa ah, ku bari ko ba iri na bane ni na musamman ne malai ya ce firar sa'atin lailihi wa naharihi alal ibada annabi yayi wannan ne saboda ya cika gaba ɗayan lokacin shi na dare da yini da aikata ibadu masu matukan mahimmancin gaske wannan shine matashiya na farko wanda na so in mana ba don komi ba don sai mu fahimci irin fa'idojin da azumi yake ɗauke da shi ko mun gane wannan da kyau ko matashiya na biyu akwai hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallama kusan malam bai kawo shi a nan ba don ku fahimci mahimmancin aikin da ke fuskantar mu nan da 'yan kwanuka 20 ko 19 masu tafi da annabi ya ce allah da kanshi ya ce asaumuli wa ana ajizi bihi azumi wani ne ni zan ba da sakamako da shi me ake nufi da wannan kalma shi ma wannan ya zama ɗaya daga cikin matashiya da za mu yi ƙoƙarin yi wa mutane don su fahimci mahimmancin abin da ke fuskantarmu mala ya ce asawmu lahu ta'athirun ajib lalle azumi yana da tasiri mai ban sha'awa fi hifzil jawarihi zahira na kare ma bayi gabansu a zahiri in mutum ya zama mayan kallon kwallo da azumi sai ga baya son zuwa karuwa ma da azumi tana ɗage gud ne ta ci a'a ba a yi an ɗaga sai baya ina fatan mun gane wannan da kyau abubuwa da dama sai ga mutane sun kakkare farjojinsu da jaware gabansu na zahiri malam ya ce wa kowal batina kuma azumi yana ƙara karfafan karfin mutum na rai an ta halittar janibi almawadil fasada alfasida daga dukkanin abin da zai iya ɓata ran mutum to azumi na tun kuɗe mashi wannan wastifragil mawad mala ya ce wasifrak limawadin radi'a almani alaha min sihatiha sannan azumi yana hana ka zama sikiwawai ka samu yalwataccen lokaci na banza wanda wannan lokaci zai iya kai ka zuwa ga lalata lafiyanka da lalata addininka azumi na hana wannan domin za ga ai gara kai wani aikin fahuwa min akbar al'auni ala taqwa azumi shine aiki mafi girma da ke taimakon bawa ya samu takawa kama kala ta'ala kama yadda allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allah madaukin sarki kira masu imani da cewa ku san fa allah ya wajabta azumi a kanku kamar yadda ya wajabta shi akan waɗanda suka zo kafin ku ina fatan mun gano wannan da kyau ya yi haka ne tabbas in kun yi azumin irin yadda annabin shi ya bayani to lallai za ku samu tsoron allah ashe azumi na daga sinadarin farko da ke samun mabawa a takawa allah maɗaukin sarki ya azarta mu da takawa wa kadara wani biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma ya ruhi an rabbihi yana daga abin da annabi ya ruwaito daga mahaliccin shi allah da kanshi ya ce asaumuli azumi na wani wa ana ajizi bihi ni kam ni zan ba da sakamako da shi ya ba'u shahawatahu don mai azumi yana watsi da sha'awan shi wa aklahu da cin shi wa shurbahu da shan shi min ajili saboda ni in ji Allah wa saumu junnatun Allah ya ce azumi garkuwa ne mai farhatan lallai mai azumi yana da farin ciki biyu farhatun hina yuftir farin ciki yayin buɗe baki wa farhatun inda hina yalka rabba da farin cikin da mai azumi zai yi a sanda zai haɗu da ubangijin shi allah ka faranta ran a wannan hali walhufu Malam ya ce walhulufu famis sa'imi wari bashi da bakin mai azumi zai yi atyabu inda Allah min rihil misk wannan ya fi daɗi a wajen Allah sama da ƙanshin miskin aljanna in ana bayanin miski ce wannan miski naku mai ɗoyi da hamami da maƙaƙi a makoshi a miskin aljanna wanda ɗan adam bai taba jin labarin yadda yake ba to bashi da za ka ji bakinka na wari to wannan allah ya fi son shi wannan ya sa aka kara ma annabi musa kwana goma dangane da miƙatin da aka bashi na kwana talatin da ya ji bakin shi yana wari ya yi azumi shi ma sai ya dan goge baki da ya je wajen allah sai aka ce koma da wannan ake son ka zo shine fatamma miƙatin rabbihi arba'ina yauma laila ko mala ya ce kad aktharan nasu fi ta'wil hadha hadith hakika mutane sun yawaita zuwa da bayanin fassarar wannan hadithi wa annahu lima khassa sawma wal jaza alaihi bi nafsihi azza wa jal wai da wani dalili ne Allah madaukin sarki ya keɓance azumi da cewa shine zai bada sakamako a karan kan shi wa in kanat al ibadatu kulli halahu ai duk sauran ibadojin da bayi suke ya su ma na Allah ne wa jaza'uha minhu ai shi ma Allah shi zai bada sakamakon sa ai wa zakaru fihi wujuhan malamai sun faɗi dalilai masu ɗimbin yawa madaruha kulluha ala anna sauma sirrun bainallahi wal ab daga cikin bayanan da malamai suka yi da ya sa allah maɗaukin sarki ya ɗau azumi ya aje a ofishin shi misali ya ce shi zai ba da sakamako bai sa wani mala'ika ya karta ma sakamako ba ba wanda ya san ladan azumi a duk duniya sai allah kaga an ce in ga kanta alkur'ani li kulli harfin ashara hasanatin ko lada goma harafi daya amma azumi ba faɗi ba an faɗi darajojin da mai sallah ke samu an faɗi kaza an faɗi amma azumi allah ce nashi ne shi zai yi sakamako kuma bai faɗi sakamakon ba ashe azumi ba ƙaramin ibada ba ne allah ya sa dace to sai wasu malamai suka ce yana suna daga abin da suka fahimta azumi wani irin sirri ne tsakanin allah da bawan shi la yattali alaihi siwahu ba wanda yake gano wannan sirrin in ba Allah ba fala yakunu al-abdu sa'iman haqiqa illa wa huwa mukhlisun fi ta'a ai ba yanda za a yi mutum ya azumi na haƙiƙa face fa yana mai tsarkake ta'a ne ga Allah wannan na daga abin da yasa Allah ya ce azumi na shi ne wa haza wa an wa in kana kama qalu ya ce to in abin da suka faɗi haka ne fa inna ghayra sauma min al ibadat ai sauran ibadun ma da ba azumi ba yushariquhu fi sirri ta'a shi ma yana tarayya da azumi wajen ta ta'a ai ka salati ala da tahara mutum zai iya zuwa ya sallah bai da tsarki ai akwai wanda ya sai gane ce kai ba da tsarki ne jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu da mutum zai je kashi bai tsarki bai sawa famfas ya taho sai ya sallah ba wanda ya ji ɗoyi ya tafiyan shi kuma kai a ganin zahiri kai ka ga mai alola haka ne ko ba haka ba wannan shi ma sirri ne tsakanin bawa da mahalicin shi an fi na jisin ko mutum ya sallah da tufafi mai najasa Wannan hau zalika da makamancin wannan min al asrar al muqtarina bil ibadat allati la ya'rifuha illa Allah wa sahibuha wanda irin waɗancan abubuwan ba wanda ya sansa sirri ne in ba Allah da wanda ya aikata abun ba ba wanda ya sani yanzu wa ya san halin da kake ciki wa ya sani ko kana da janaba ko taimama ba kai ba amma kuma ga ka zaune tare da mu in ba kai ba in ba Allah ba wanda ya san wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko in dai sirran takan ibada ce ke sa azumi Allah ya bashi wancan mukamin to ai sauran ibadun ma suna da wannan mala ya ce wa ahsanu ma sami'tu fi ta'wil hazal hadith mafi kyawun abin da ibn athir ya ce ya ji dangane da sirrin da ke cikin wannan hadisi anna jami'al ibadat lalle dukkanin ibadu allati ya taƙarrabu bi hal abdu ilallahi azza wa wanda bawa ke neman kusancin ubangijin shi wajen aikata su min salatin sallah ne wa hajjin hajji ne wa sadakatin sadaka ne wa atikafin da itikafi wa tabattuli da komawa ga Allah gaba daya ina fatan mun gane ya ce wa tabattal ilaihi tabtila komawa ga Allah gaba daya wa du'a'in addu'a ne wa qurbanin da gabatar da baiko ne ga Allah wa hadiyin da hadaya wa ghairi zalika da makamancin wannan min anwa'il ibadat waɗanda suke nau'ukan ibada ne kada abadal Ali biha alihatahum mushrikai sun taba bauta ma gumakansu da shi mun gano wannan duk waɗannan abubuwan mushrikai suna magunki sujada suna zuwa aikin hajji musamman nasu wanke kafa suna yin biza mun gano wannan da kyau ko su je bauta ma kabari sannan ana ba gumaka sadaka a je a zuba kabarruka ana zuwa a naci mun gano wannan da kyau ko annabi ya wuce ya ga mutane kaza kaza kaza haka shi ma annabi Musa ya zo ya wuce wasu mutane suna bautan gunki ya akifuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhaluna eh, amma dai an yi mutanen banza yanzu yanzu na aka halakar da fir'auna saboda shirka ko kuma gunci ga wasu mutane suna kabin shirka kuma kunci a sako a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau ma ce da sauransu duk ibadun an taɓa yi ma gumaka su wa ma kanu yattakhidunahu min dunillahi andadan da duk wasu waɗanda ake ɗaukansa a matsayin kishiyoyi ga Allah walam yusma anna ta'ifatan min ta'ifil mushrikina ba taba jiyo labari cewa ga wani bangare daga bangarorin mushrikai wa arbabun nihal da kuma shugabannin kungiyoyi fil azmina a dukkanin zamanin da suka gabata almutaqaddima waɗanda suka shuɗe abadat habis bisawmi cewa an samu wasunsu sun taɓa yi ma gumakansu ibada da azumi ba wala ta taqarrabat ilaiha bihi sannan ba su taɓa yin azumi don neman kusanci ga gumakan ba wala urifa sauma fil ibadat san ba a san azumi a cikin ibadojin da suka gabata ba illa min jihati shari'a sai sanda Allah maɗaukin sarki zo da shari'ar musulunci falizalika qala Allah azza wa jalla wannan yasa Allah ya ce as-sawmu li azmi nawa ne halal malak azumi mallaka na ne daren daƙam wa ana ajizi bihi saboda haka ni ne mai sakamako da shi ai lam ni ahadun fihi babu wani wanda ya musharakanta na da wannan azumi wala ubi da bihi gairi ba taɓa bauta ma wani na da azumi ba wa ana hina izin ajizi bihi to cin da haka abin yake ni ne zan yi sakamako da shi wa a tawallar jaza alaihi bi nafsi allah ne zai raba lada da sakamako na azumi da kanshi ranar kiyama sai azumi sai zumbur kamar yadda ƙur'ani zai zumbur ya miƙe gaban allah ya ce ka bani ceton shi na hana ci da sha da sha'awa da kaza da kaza saboda haka ni ne mai ceton shi sai allah ya ba azumi ceton ka. allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce la akiluhu ila ahadin min malakin muqarrab ba na wakilta wani ya ba da sakamakon azumi shin wannan mala'ika ne na kusa da Allah Aure ghairuhu ko wani shi alaƙadar bi ikhtisasihi bihi saboda Allah maɗaukin sarki shi ya kaɗaita azumin nashi ne ba ta bauta ma wani shi da shi ba saboda haka Allah ne zai ba da sakamakon abin shi da kai shi to jama'a in kun fahimci wannan darajar da azumi yake dauke da shi jama'a shi mu manyan mutane ne a ce yanzu lamban girmanka shugaban kasa ne zai daura maka digirinka shugaban kasa ne zai baka satifiket ɗinka na waye ko ne ko a ce sai shugaban kasa ya zo da kanshi ya baka sauran mutane kuma waɗanda ba su aiki irin naka ba su je ƙauyukansu da katansu su basu to ai kai ɗin nan kana da girman daraja ko kana da ɗaukaka cikin al'umma ko ashe ko ka kintsa ka shirya saboda tarban wannan abin da ke zuwa na girmama ka ko to haka al'amarin azumi yake Allah ne da kanshi zai ba da lada kenan al'amarin watan ramadan ba al'amari ne na wasa da za a same ka kana yin abubuwan da basu dace ba abubuwan da basu cancanta ba sai ka fara shiri da kintsi tun daga yanzu shine muka fara shiri da kintsi mu ma menene za mu gabatar baina yadayi sau kafin zuwan azumin mu kara kintsawa dan shishirya saboda wannan ibada mai girman daraja allah Maɗaukin sarki ya sa mu dace muna da sauran lokaci sakamakon karkare bayanan da muka kira da cewa tsokaci ko matashiya dangane da karanta wannan littafi na ru'usu aqlam fi ahkami siyam tattarawa da wallafawan wadda dan sa'id ash-sha'abi allah Maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi wannan rubutun da aka yi wani bawan allah ne ya ɗauki ɗawainiya da gabaran a buga shi saboda iyayen shi mashru'un hadiyatul walidaini iyayen shi ma wakafi abinda muke ta gaya wa mutane da cewa wakafi gare ka wakafi ga iyayenka wakafi ga kowa ka yi kokari ka gabatar da abin da zai amfanar da iyalanka kalli aikin alherin ya zo har hannunka yanzu bawan allah kai baka iya kayi ba kalli littafin da muke karantawa al-muharrar fil hadith wani bawan Allah ne ya ɗauka ko sunan shi ma ya hana ambata shi ya ɗauki nauyin bugawa da duk wani ɗawainiya hatta bin ɗalibai a raba masu littafin ma shi ya ɗauki ɗawainiyan wannan wannan muke kiran mutanenmu da cewa jama'a talauci Allah ke kawowa arziki ma na Allah ne ku nemi wadatuwa na Allah madaukin sarki ta hanyar bin shi da bin abubuwan da ke faranta mai sai Allah ya ƙara muku in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma yace sadaqatun jariya wannan sadaka ce mai gudana wa birrun wa ihsanun biwalidai yace da biyayya da kyautatawa ga iyayenka saboda ayan da ya kawo bil walidaini ihsana Allah ya ce a kyautata ma iyaye ina fatan mun gano wannan da kyau gashi ma ce taba'un ala nafaqati ba'dil muhsinin jazahumullahu khaira wani mutane ne masu kyautatawa da allah ya kyautata rayuwarsu suka sa aka buga saboda wancan manufa da muka ambata kai ma yi kokari ka yi abin da za ka kyautata wa kanka kyautata ma iyayenka suna raye ko bayan son rasu allah ya shiryar da mu malam ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد فالصيام عبادة جليلة القدر عظيمة الأثر في حياة المسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر لا سيما صيام شهر رمضان المبارك الذي هو ركن من أركان هذا الدين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وذكر منها وصوم رمضان الحديث متفق عليه والتفقه في هذه الإبادة واجب من واجبات الشرعية التي تأين الصائم على أداء هذه العبادة وفق مراد الشرع وتبعده عن مخالفاته والتي يتسبب بعضها في بطلان الصيام ولذلك جاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مرفوعا من ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن هذا المنطق أحببت إيداد رؤوس أقلام في أحكام الصيام وذلك بدليلها من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة يوم لقائه innahu jawadun barrun karim wannan shine mukaddima da shimfida da sharan fage da wannan malami wadda ɗan sa'id ash-sha'bi yayi Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi ya ce dukkan godiya da yabo da jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah ubangijin mutane mamallakin kowa da komi wassalatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata ala ashrafil anbiya'i wal mursalin tabbata ga mafifici maɗaukakin annabawa da manzanni nabiyuna muhammadin mu muhammad wa ala alihi da iyalan gidan shi kyawawa ko الطيبين كاواوا تركككو الطاهرين وصحابته غر الميامين دكما haskaka na حسكاكا ga Allah. wattabi'in da waɗanda suka biyo bayansu wa man tabi'ahum kai hadda waɗanda za su bi su ma bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin daga nan har zuwa ranar kiyama wa sallama tasliman kathira tsira da amincin Allah ya tabbata gare su tsira da aminci mai yawan gaske wa ba'du mala yace to bayan haka fasiyamu ibadatun jalilatul qadar azumi dai ibada ne mai girman daraja azimatul athar wanda take barin gurbi mai girma ga bawa fi hayatil muslim a rayuwar bawa musulmi alladhi yarju Allah wal yawmal akhir wanda ke fatan ke begen ke sanya hadu da Allah salin alin la siyama siyamu shahar ramadan musamman ma wannan azumi na watan ramadan al-mubarak alladhi huwa rukunin min arkan hadha din wanda shi wannan azumi rukuni ne daga cikin rukunan wannan addini na musulunci li hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma saboda hadisin da abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara masu yarda marfu'an ya ruweto daga annabi cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa tara ko ginshiƙai guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa a bisa dacewa da cancanta sai Allah wa zakara minha malam ya ce wannan da ya zo a cikin kausi to ba magana annabi ba ne malam waddah ne ya ce cikin hadisan sai bayyana wa saumu ramadan shi yasa ko gaɗige-ɗige da ya ce la illallah sai kuma ɗige-ɗige kenan ya datse wani abu a baya kuma ya datse a gaba ya ce alhadith karanta hadisin har zuwa ƙarshe muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi malam ya ce wattafaqquha fi hazil ibada mutum ya tsaya ya fahimci wannan ibada na azumi tsab wajibun min wajibati shar'iyya wajibi ne daga cikin wajibobin shari'ar musulunci dole ne a matsayinka na musulmi da zai azumin watan ramadan ya tsaya ya fahimta ya koya tsab ya san me ake son karantar da shi allati ta ayyana sa'imu ala adai hazil ibada wanda mai azumi ya zama wajibi a kan shi ya aiwatar da wannan ibada wifka muradi shar'i daidai da yanda shari'ar musulunci ta nuna malam ya ce wa tab'iduhu anil mukhalafati fihi da kuma nisantan da zai yi kuma da nisatar da shi ga duk abin da ya zama ya saba ma shari'ar musulunci wallati ya ta sababu ba'daha fi butulani siyam wanda waɗannan abubuwa za su iya kai shi zuwa ga lalacewan azumin shi walidhalika a fi sahihaini da wannan ne hadithi ya zo cikin bukhari da muslim an abin su abi sufyan radiyallahu an daga sahabi mu'awiyah dan abi sufyan Allah madaukin sarki ya yadda da shi ya ce wa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah maɗaukin sarki ke nufin alkhairi gare shi yufaqihu fi dini sai Allah madaukin sarki ya fahimtar da shi addini wa min hazal mantiq ahbabtu i'dad malam yace a bisa wannan tsari ne na so in tsatsakuro in tsatsamo in tara a cikin wannan littafi nawa ru'usu kalamin fi ahkamis siyam wa zalika bi daliliha min kitabillahi azza wa jal ma'ana abin da zai tara anan dalilansu suna cikin littafin Allah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma hadisan annabi as-sahiha ingantattu ba gurbatattu masu rauni ba mala ya ce wa as'alullaha ina roƙon allah madaukin sarki azza wa jalla bi mannihi cikin baiwar allah wa karamihi da alfarman Allah an yanfa biha ya amfanar da wannan littafi ga duk wanda zai ji ko ya karanta shi wa an yaji aluha khalisa liwajihil karim sannan ya sa mun yi wannan aiki ne saboda neman yardan Allah nafi'atun fi'atun yau wanda zai amfanar da mai rubutun da wanda ya ɗauki nauyin bugawan da wanda aka yi don su da wanda ya karanta da waɗanda aka karanta ma da waɗanda za su yi aiki da shi ya zama faranta rai ne ya zama an yi ne saboda allah a ranar da za haɗu da allah ranar ƙiyama innahu jawadun barrun karim lalle allah maɗaukin sarki mai kyauta ne allah mai baiwa ne Allah mai karamci ne Allah madaukin sarki ya mana baiwa Allah ya karamta mu Allah ya ɗaukaka mu Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi wannan shine shimfiɗa da sharan fage wanda wannan malamin ya yi kaji iyakan 'yar mukaddiman da ya yi kenan in ka gwama da matashiyan da mu muka yi har ma ya ɗara nashi tsawo ko allah madaukin sarki ya shiryar da mu to kai tsaye bayan da malam ya karkare wancan mukaddima nashi sai ce asiyamu azumi mun fahimci wannan da kyau ko asiyamu azumi awwalan ma'anahu abin da za a fara tattauna don gane da menene azumi za a ji ma'anan azumi ne azumi a bisa ɓangarorin shi gaba ɗaya ɓangaren lugha da ɓangare na istilahi sannan sai malam ya biyo baya ya bayyana mana falalan azumi bayan mun ji falalan azumi tsab abin da azumi yake dauke da shi sai kuma zai mana bayanin arkanuhu rukunnan azumi bayan nan sai mana bayani dangane da fa'idatun wata fa'ida mai matukan mahimmanci bayan an yi wannan haka malam zai biyo baya ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshen wannan littafi yana karantar da mu hukunce-hukunce wanda yake da alaka kai tsaye da wannan ibada mai girman daraja allah maɗaukin sarki ya sa mu dace allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da muka karanta da abubuwan da za mu aiki da shi a nan gaba fasuwanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum